Binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar a ma'aikatar duwan ne ya ba da damar bankaɗo wata almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin da janar na jandarmomi Ahmadu Halidu da kanal Umar Ahmadu mai lakanin Petito suka shugabanci hukumar ta daidai lamarin da ya sa aka kulle su a kurkuku a ci gaba da neman haske akan wannan cuwa-cuwa da ta shafi miliyan dubu goma sha shida zuwa miliyan dubu goma sha takwas na sefa. jami'in fafutuka ta yanar gizo bana ibrahim na daga cikin masu bin diddigin wannan labari yau mu wannan abu sai mu yaba ma shugaba kuma abin da muke jira gare shi shine lalle eh, ya sa ido bisa kan da ake gudanar da aiki bisa kan wa'annan rahotannai da an kai koti tunda abin da muka saba da milkin eh, pendes tarayya na shine a kame wa'anda ba su da halaka da jami'ar su. amma idan an ce ka san wani a cikin tarayya sai kai a kyale ka ko min laihin da ka yi ma kasa to wannan muna kira ga shi shugaba kasa ya sa ido na garin cewa lalle ga wanga eh, game ba haka bane za a yi wasu majiyoyin hukumomi sun ayyana cewa ɗimbin jami'an duwan ne ake hasashen an haɗa baki da su wajen karkata akalar waɗannan kuɗaɗe saboda haka akwai yiwuwar wannan yunkuri ya ritsa da ma'aikata kusan ɗari dalili kenan shugaban reshen kungiyar yaƙi da cin hanci ta transparency international a niger malamin mawada ke gargaɗin mahukunta kan buƙatar gudanar da lamura a ƙarƙashin abubuwan da doka ta yi tanadi ta yadda za a yi abin cikin yanayin adalci mutanen da aka tunguma da laifi ana ɗaukar su kama presumption d'innocence eh, sai an samu su da laifin dino ga shari'a a sa'an nan ake ɗaukar su kan haka nan kuma wani abu ne wanda shari'a ta san shi a ci gaba da bincike don saboda arzikin ƙasa ya zama 'yan ƙasa shi ma 'yan ƙasa amfani a ko'ina ana samun cin hanci da rashawa ya yi kamari in kun ga kama abin da muka hido nan na kungiyar transparency international nijar har yanzu maki 32 ne gare ta bisa ɗari alhalin ka wasu ƙasashen ma har sun kai a gomiya tara a nan ma ƙasashen afirka akwai ƙasashen da ke da saba'in bisa ɗari kenan ya kamata a ce mu ma mun yunkura amma a kiyaye da da hakin kowa. Shugabannin kungiyar jami'an Duwan ta sanar da muka tuntuɓa sun sanar cewa suna gudanar da taron haɗin gwiwa da shugabannin hukumar DJD da jami'an ma'aikatar ministan kuɗi. Saboda haka za su wayo mu bayan kammala wannan zama, amma har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba su tuntuɓe mu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.